من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai muna kara jaddada godiya ga Allah da ya dawo da mu majalisinmu a yau inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifnai a shari'a littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu ɗin nan a yau kenan laraba inda muke sha uku daidai ga watan shida shine jima da saniya na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da a biyu ko 23 shi ma ga watan uku a ga watan uku ya na shekara ta 2016 miladiya to alhamdulillahi a ƙarshen darasin da muka tsaya makonni biyu da suka wuce shine tantance adadin limaman su din na shi'a inda muka samu sabani magana ta farko ta nuna ba a san su ma ba ko ba a san ma adadin su ba ba a san ma su waye ba abun a ɓoye ne riwaya ta biyu ta zo ta fayyace su goma su bakwai ne sannan kuma aka ci gaba aka mai da su takwas aka ci gaba aka mai da su sha uku sai aka dawo kuma aka mai da su sha biyu haka nan dai ba su samu daidaito da ittifaki akan yawan su limaman sun ba to idan aka samu saɓani a yawan limaman waɗansu su ce ba a makan su ba ba a maka bayyana su ba waɗansu suka tsaya akan su bakwai ne waɗansu suka tsaya akan takwas ne waɗansu suka tsaya akan su goma sha ɗaya ne waɗansu akan su goma sha uku ne ma sun ma wuce sha biyu to shin wannan saɓanin sun na tantance da iyakance adadin limaman su din nan shin hal hasala bi sababi ikhtilafihim fi adadi a'immatihim tafsiru ba'dihim li ba'd shin wannan sabanin wato tantance iya adadin yawan limaman su da ba su yi ba shin ya haddasa musu su a karan kansu ma suna kafirta juna jawab na'am dole waɗanda suke gani su bakwai ne suna kafirta wanda suka ƙara sama da haka waɗanda suke gani ba a ma bayyana su ba ba a ma san su ba ba su da suna ta ya za a tantance su ma suna kafirta wanda ma suke cewa bakwai ɗin ne waɗanda suke ganin cewa bakwai ne suna kafirta masu eh, wanda suke gani cewa su goma sha uku ne ko kuma su takwas ne ko goma sha ɗaya duk suna kafirta juna wato rashin daidaito wajen iyakance yawan su ya haifar musu da kowanne yana kafirta ɗan uwanshi da bai yadda da shi adadin waɗanda ya yadda da su ɗin ba ina fata an gane ko wa hadha kathirun wannan kuma ya ma yawaita a tsakanin su nas'alullah al'afiyata dai muna roƙo Allah ya mana afuwa ya ba mu lafiya fa masalan misali a shekara ta 199 ba bayyana hijiriya ba ne ko kuma abin nan ishtama a sittatu ashara rajulan mutum goma sha shida sun haɗu ala babi abil hasani sani ali arriba wato a kofan ɗaya daga cikin limamansu alhassanu sani na biyu aliyu rida suka taru su mutum goma sha shida ɗin nan faƙala lahu ahaduhum sai ɗaya daga cikin waɗannan jama'an sai suka faɗa wa abul hasan wa yud'a ja'far bin isa sunan shi ja'faru ɗan isa da tambayan da yayi yace ya sayyidi ya kai shugabana nashku ila wa'ilai ka. muna kai damuwanmu da kukanmu zuwa ga Allah sannan zuwa gare ka ma nahnu fihi irin halin da muke ciki a yau min ashabina ga mabiyanmu faƙala sai ya tambaye su shi ali alhassan ɗin wa ma antum fihi minhum me yake faruwa tsakaninku da ku da mabiyan naku faƙala ja'afar sai shi Jafar ɗin ya ce hum wallahi ya sayyadi wallahi na rantse maka da Allah ya kai shugabana hum yuzandiquna na suna maida mu zindikai suna kiran mu zindikai wa yukaffiruna na suna kafirta mu wa yatabarra'una minna kuma suna barranta sun mana tawaye sun yi bara'a daga gare mu kunga na zamanin su kenan shi kuma malamin faƙara ta ce eh, ai yanda kuke halin da kuke ciki na hakaza kana ashabu ali bin husayn haka nan su ma mabiyan aliyu dan hussein wa muhammadu Bin aliyu wa ashabi ja'far wa musa salawatullah alaihim duk waɗannan da mabiyansu su ma walaƙar kana ashabu zurarata yukaffiruna ghairahum wato eh, ashabu zurarata mabiya zurara su ma suna kafirta waɗanda ba ƴan mabiyansu bane su ma waɗancan suna kafirta juna wa kadhalika ghairuhum kanu yukaffirunahum su ma waɗanda ba sa tare da ɗannan suna kafirta waɗancan wa qala yunus sai yunus yace ju'iltu fidaka na an sanya ni fansanka a akramakallah innahum yazkumuna annana zanadika suna cewa fa mu zindiƙai ne akramakallah a shiga tsakani fa abu yayi tsani fa ya abin nan wannan su kafirta waɗancan mabiyan waɗancan su kafirta waɗancan waɗannan su kira waɗannan zindiƙai waɗannan su ce ba mu ba ku abun fa ya tsananta ya ce e ba ku kaɗai ba ne haka abun ya faro tun da salsala ku duba rijalul kashi wato sharhin wannan magana a can ƙasa na ɗaya sharhi na ɗaya rijalul kashi mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da arba'in da tara da kuma ɗari tara da hamsin da shida ما fi yunus ibnu ابن wa الرحمن ibnu ibrahim al المشرقي to kungiyar da suke rayuwa suna kafirta juna su din kansu ba su waɗannan ba sa yadda da waɗancan waɗancan suna kallon waɗancan kafirai ne waɗancan ma haka waɗancan ma haka a ta'alik la yace ga ta'aliki comment wa hadha halu ra'ilihim al-awwal la yace to haka fa magabatan su na farko farko suka rayu a tsakanin su kafirta juna suke yi su ai shi'a fa kaifa biman ata ba'dahum idan magabatansu haka suka rayu to ina ga waɗanda suka zo bayansu ila asri shiyufi shi'atihim fil asri hadir har zuwa ga zamanin shehunan shi'ansu na wannan lokacin mala yace wa sadaqa Allah babu shakka Allah yayi gaskiya da yace innahum alfau aba'ahum dalin wato mutane sun tarar da iyayensu magabatansu akan fata fahum ala atharihim yuhra'un na baya da suka zo su ma sai suka hau wannan batan su ma yanda na farko suka rayu suke kafirta juna haka nan na ƙarshen ma da suka zo su ma suka rayu a irin wannan batan su ma suna kafirta junansu Allah ya gaskiya eh, duk abinda ba na Allah bane baya lasti duk abinda shi yasa Allah ya kira musulmi yace kul hadhihi sabili ka ga mabiyanka ya Muhammad sallallahu hadhihi sabili littafi da sunna nan fa shine tafarki na ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ni ina kira zuwa ga Allah da ni da mabiyana akan basira wala usubula a wata aya Allah ce kada ku yadda ku bi hanyoyi daban-daban fa tafarraqa bikum an sabili za ku rarrabe ku ku rarraba ku su tarwatsa ku daga bin hanya madaidaiciya to haka zaka tarar haka zaka tarar abun ya kasance kamar yan siyasa ne mutum ya dan kafa yar jam'iyyar shi can ya ja jama'arsa ce shi dan adawan waɗancan ne to su ma haka aka yi ta wasa da addini mutum sai ya ja jama'an shi kawai ya naɗa wata alkebba ya je ya laɓe a wani gu kawai shi ma mabiyansa rika cusa musu abin nan kafa masallaci ya kafa makaranta a yi ta abin nan kwaya ji mabiyansa a gani waɗansu ba abin da suke cusa mabiyansu ban da gaba ku kiwa ne su waɗa su wani makiyanmu ne su wani ba mu a tare kaza kaza haka za ka tarar duk komai irin waɗannan abubuwa idan babu gwamnati to haka za a bar mutane a tarwatse ka gani aƙidar najeriya na cewa ita ta bar kawai mutum ko dutse yake bauta wa innan ba a bayi ba shi sa kullum fitinu suke tashi kullum fitinu suke tashi ya kamata a zauna a tantance me musulunci kawai ga shi nan to gwamnati ce to shi kawai za a yi saɓanin shi me kiristiyaniti me abin da shi kawai za a yi amma idan aka ce an bar kowa ya yi hatta bauta wa dutse constitution ka zai ka shiga abin da kaga dama a karkashin lodin suka kawai mutu yana da rayuwa shiga eh, society da yake so society bi ma'ana abin da suke nufi ko da musulmi ya bar musulunci ya shiga wani addini sai a kawo shi a matsayin ya shiga society yana da right kuma ya kai shekara goma sha takwas yana da hankalin shi yana da komai to shi yasa irin ake kake ganin mutane waɗannan su yi abin da suka ga dama a kama fasto aga abin da yake yi a cocin shi da kaza kaza a kama shi a kama wani a can ya laɓe ya zuga musulmai ya ya kwaso matasa suna abin nan sai komai ya zama towa gwamnati fitina da makamantansu ka gani Allah ya ya rufa asiri to a babi na tambaya ta 97 tana can mal makhraj to yanzu tunda su ɗan shi'an ba su saman makansu daidaito ba na yawan limamansu hakan ya janyo musu kafirta juna to tambaya ta casa'in da bakwai tana ce mal makraj yanzu menene mafitan da suka saman makansu allazi kharaju bihi amama awamihim wanda dai mafitan da suka saman makansu su limamin shi'a saboda su samu su kukuta daga mabiyansu min wartafihim fil qawli bi tahdid adad al a'imma saboda laifin da suka yi da fadawa kwata da suka yi wajen rashin iyakance rashin iyakance limaman su din shi ya janyo musu wannan aka rarrabu to menene mafitan da suka saman makansu eh, domin su ah, mabiyansu su gansu da mutunci jabe yace ce ƙauluhun bi mas'alatin sai suka bullo da wata matsala, wai niyabatul mujtahidi anil imam eh wato an ce yanzu ana son a samu ni mustahidi daga cikin su yanzu an yadda aka kirkiro wani abu kuma a karkashin limaman yanzu an kirkiro limami zai iya samu wani na'ibi da zai rike masa kafin ya fito ina fata an gane shine ai matsalan da suke samu yanzu tunda na goma sha biyun bai fito ba har yanzu to a bar wannan kujeran standard haka shi ne a matsalan kenan to shi ne suka samu cewa akwai wanda zai rika niyabantan shi kujeran yana hawa in wannan ya mutu ya mika ma wannan ana hawa ana riko ana riko kafin na karshen ya samu ya samu ya fito misali to ai sun kare ai limaman in dai sha ɗaya ɗin ne sun kare yanzu ai tun yaushe suka kare yanzu ne ake jiran ai na karshen na sha biyun har yau bai fito ba to idan har yanzu bai fito ɗin ba so an bar al'umma stranded kenan babu jagoran har yanzu to ya za a yi su saman makansu mafita sai suka kirkiro a ƙarƙashin wannan wai akwai na'ibin imam na'ibi idan ya hau kujeran shine zai yi riko kafin wancan ya fito idan wannan ɗin ya mutu sai a samu wani na'ibi na'ibi na'ibi har lokacin da za a kai wancan ɗin ya fito ina fata an gane ɗin ko to haka suka dabaran da suka yi kenan wa ma'a zalika faqad ikhtalafa qawluhum fi tahdidin niyabati to amma wajen kirkiro wannan matsayin na na na'ibai to shi ma an samu matsala wa menene na'ibancin a wani area ne jurisdiction wato abin iyakan shi wannan din iya bawan shi ina fata an shin zai iya kutsa yayi komai kamar yadda imam na shi'a wanda asali mai wannan kujeran zai yi menene ibancin sannan menene iya limitations nashi misali iya inda ba zai wuce ba shi ma an yi ta'ar tabo wajen tabbatar da wannan din hmm? ku duba sharhi can al-Khumaini littafin Khumaini wal hukumatul islamiyya shine ake ganin grand grand abun nan din a na'ibin dama dole ya zamanto a Iran shine kamar su Khumaini su ne za su rike kujeran pending kafin wancan ya fito shi ma in ya tafi ne wani ya hau shi ma in ya tafi wani ya hau to wa fi hadha al'as yanzu a wannan lokaci zamani da muke ciki iddarra shuyukhu shi'ati shaykhunan shi'a abu fa ya ya so ya kama dole a gare su lil khuruj nihaiyan su fito su fito qarara an hada al'as suka saba ma wannan asalin asalin tsarin limancin su din da jagorancinsu ɗin allazi huwa ka'idatu dinihim dokokinsu dokoki in wannan ya fito dama an san daga wannan wanda zai zama sai wannan daga wannan sai wannan abun na wasiya ne to a irin zamanin da muke ciki abu fa ya kai su makuran da dole kai suka fito karara suka koma demokradiya kuma dole yanzu idan za a yi zaɓe a iran din ai wanda demokradiya to kaga ai yanzu misali abun ya kure musu ya rushe musu yanzu dole bukata ta kama tilas su saba wa dokokin wancan aƙidan nasu na na zaben me shugaba dole su kullo onda ne democracy to shine yanzu faja'alu ri'asata daula yanzu a zamanin sun sanya wato shugabancin daulan al'iraniya ta iran timu dole kawai sai ta hanyar tariqul intikhab ta hanyar menene balloting ko ba haka ake ba to ai ya saba su ma sun bi hanyar ɗagutu in dai ɗagutu ne me yasa suka sake suka bi abinda ake yi me yasa ga yanda suka taso wannan ne yake ma wannan fasid wannan yi ma wannan fasid wannan me yasa kowa yana so yanzu aka ki yanzu aka koma kuma sai ta hanyar zaɓe ta akwatunan zaɓe a zo a kirga yanda duk ake a duniya ɗin ko ba a gane ba to a shi ma su ma sun sake kenan sun sake kenan to ashe ka'ida a nan wanda ƙuri'ansa ta cika ɗin ta ta ta ta ta rinjaya kaga ko da bai cika ƙa'idojin shugabancinsu in ima dole kawai dole a bashi ka gani kamar yadda demokuraɗiyya take in ɗan liwaɗi ne aka san shi ya samu yawan ƙuri'u ba ruwan mutane da ba ruwan jam'iyya da kallon menene halaye da ɗabi'u da karata da mutunci kai ƙuri'a ne ta shi kai ya je kawai ko ma wani iri ne in dai ƙuri'a ne ta bashi sai a ce kawai shi ne shi ne to kaga su ma sun sake wancan asalin yanzu ya rugurguje musu a wannan lokaci ka gani sai mu je a tambaya ta 99 take cewa 98 tambaya ta takwas. ma man ankara imamata wahidin menene hukuncin wanda ya yi musun shugabancin nan shugabancin limaman nan goma sha biyu limaman su goma sha biyu da muka rubuta su aka jera su din nan menene hukuncin wanda ya yi musun shugabancin ɗaya daga cikinsu ma hukmu man ankara imamata wahidin min al'a'immati menene hukuncin wanda ya yi musu musun shugabanci shugabancin ɗaya daga cikin limamai goma sha biyu ɗin nan a aƙidun shi'a jawab amsa ita ce ittafaqatil imamiyatu wato shi'a imamiyya sun yi ittifaqi shekunansu ala anna man ankara imamata a a'immati duk mutumin da ya musa shugabancin ɗaya daga cikin limaman goma sha biyu ɗin nan wa jahada ma aujabahu Allah ta'ala kuma ya musulta abinda Allah ya wajabta masa ya yi. lahu min fardi ta'ati na wajen wajabta yi masa ɗa'a. mutum ya yaki to fa kafirun a aqidan shi'a mutumin nan kafiri ne dallun batacce mustahiqul lil khuludi fin nari kuma ya cancanta ya dawwama a wutan jahannama gobe kiyama wannan shine aqidan su da makamantansu duk wanda ya bayyada da limanci ko shugabancin ɗaya daga cikin limamansu goma sha biyu din nan ba wanda su a wajen su Allah ya tilasta ya waje sama duk wani a duniya ya musu ɗa'a su goma sha biyu din duka to duk wanda ya ƙi yarda da shugabancin su ya bi su din nan to kafiri ne ɓatacce kuma wanda ya cancanta ya dawwama a wutan jihar nama gobe kiyama khalidan kenan wannan mu duba sharhi na uku a can ƙasa awailul makalati littafin da suka wallafa mai suna awailul makalat shafi na arba'in da hudu za ka samu wannan maganan a ciki alƙaunu fi tasmiyati a ƙarƙashin wata chapter da take cewa inda aka ambaci wanda yake musun shugabancin limaman shi'a wa munkiri ma aujaba Allah ta'ala lil a'immati da wanda suke musun suke ki suke tawaye da juya baya daga bari musu da'a to wannan shine makoman su aqidan shi'a shi kafiri ne sai sa za ga suna rarraita ahlus sunna da yawa kaga an fito da ahlus sunna an hangin insu ahlus sunna ba su da masallaci ba su da wani abin walwala da zaka tara. wa qala almajilisi, al da wani babban shaihin su na shi'a mai suna almajilisi majlisi abinda yace yace i'ilam ka sani kai mai sauraro anna itlaqa lafzi shirki wato wato a kalman nan ta shirka da ake faɗa da kaji anke ce mushiriki wal kufri ko kafiri to wannan kalman da zaran an furta ta ka ganta a ƙur'ani ko ka ganta a hadisai ko ka ganta a wani gu da ka ji kawai shirka ko kafirci ko mushirki ko kafiri to su a wajen yan shi'a fa ana nufin alaman lam ya taƙi imamata amiril mu'minin shine wanda bai yi imani da shugabancin sayyidina ali cewa shine farkon khalifa bayan mutuwan manzon Allah wal a'immatu min waladihi da sauran limamai da suka fito daga tsakonsa ƴaƴansa kenan waɗannan goma sha biyu ɗin dai wa faddala alaihim ghairahum kuma duk wanda ya kuskura ya fifita wani sama da su sama da su ya dullu ala annahum kuffarun to yana nuni cewa mutumin nan kafiri ne bi ma'ana wanda ya fifita abubakar radiyallahu anhu yace shi yana sama da sayidina ali sannan ya zo ya fifita kuma umar ya ce yana sama da sayidina ali ya fifita usman ai su ne khalifofi uku na farko to duk a wajen su shi'a in ji wannan shehin su majalisi wanda ya kuskure ya fifita wani akan sayidina ali da ƴaƴan sayidina ali din to nan mutum mutanen kuffarun kafurai ne mukhalladuna kuma masu dawwama ne finnari a wutan nama gobe kiyama kun san dama ai wutan da aljannan duka a hannunsu ne ko gobin kiyama ko ba mu yi a can baya ba duk Allah ya sake musu kawai so sa wanda suka ga dama aljanna so wanda suka ga dama a wuta to saboda haka in ka kuskura a aqidan su kenan kai yadda Abubakar shine khalifa na farko sannan Umar radiyallahu anhu sannan sayyidina Usman radiyallahu anhu to babu shakka a aqidan su din in ka je kiyama ka san ba za ka samu nasara ba domin aljannan da wutan tana hannun su to ka gani da kai kenan injiniya ni da kai kenan a wajen su <laughs> ba ba mu a ah, to shi tunda Allah ya sake musu aiki. to a aqidan su kenan ina fata an gane ko yawa at ta'aliq malam yace ga comment ta'aliki taqaddama ya gabata a can baya in ba ku manta ba annahum yaqbaluna riwayatin suna karɓar riwayoyin wanda yake musun ta waɗannan limaman a can baya ai muyi akwai wanda ba su imani da limaman ba suna musu suna musu amma duk da haka suka karɓi riwayoyinsu akwai na yahudawa da suka karɓa akwai na nasara da suka karɓa a can ba su imani amma sun karɓi riwayoyinsu ka riwayatul fatahiyya kamar riwayoyin fatahiyya mislu misali irin abdullahi bin bukair wa akhbarul waqifati wannan su masu aqidu mislu sama'atu ibnu mahran wan nawusiya da masu aqidan nawusiya duk a cikin su wanda ba su yadda da limaman ba amma suna karɓar riwayansu yanzu kai da za ka furta a wajen ɗan shi a misali kai alu suna shi a wajen shi kai kafiri ne jinin ka ya halatta kuma wanda zai dawwama a cikin wutan jahannama ne tunda ka imani sayyidina abubakar ne sai khalifa sai umar sai usman sai ka sai sayyidina ali shine fourth kai dangredin nashi ka kaskantar da shi su a wajen su kai kafiri ne amma fa za ka furta wata magana da za ta za su hango za ta iya sapotin insu sai su ruwaito ta daga wajenka kuma to ai ka ga riwayoyin su sun ruwaito daga dan wuta kenan kafiri to su duk fa inda suka yayu mu maganan da za ta za ta suna gani za ta iya karfafa aqidan su kuma to za su ruwaito su duk da cewa shi wannan din a wajen su kafiri ne maki ne kuma ina fata an gane to shi yasa mutum in in ba ahalus sunna bane wanda komai nashi an tambaye shi aya zai jawo ko ya ce manzon Allah sallama ya ce to mutum yana cikin wannan rude wanda da kame kame kawai babu amsa za ka taba samu amsa mu je tambaya ta ta tace ma mawqifur rasul na'am na'am haka ne wa ma zalika kullihi ko duk da wannan waɗancan da muka ambata fatahiyya da su waƙifiyya alwaƙifa da su sama'atu binu sama'atu ibnu maharawan da nawusiya din nan duk da cewa waɗannan duka ba sa ba su imani da limamansu ba ba sa bin su wasaqa shuyukhu shi'ati ba'd rijali hadhihi al-fira wato shehunan shi'a sun ƙarfafa sun yi imani sun yadda da riwayoyin waɗansu malaman da suke waɗannan kungiyoyin allati an tara katiran min a'immati wanda mafiya yawancin duk sun musu waɗannan limaman amma sun yadda da su suna karfafuwa da su sai babi eh, tambaya ta casa'in da tara muna son mu san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa a wajen limaman shi'a kuma a daga littattafansu manya-manya da suke dogaro da su muna son mu karanto littattafan na asali na shi'a na farko mu ga littattafansu, su mu leƙa su san matsayin manzon Allah sallallahu a littattafansu da matsayin kuma sahabansa jawab amsa qala rasulu sun ruwaita wannan magana manzon Allah sallallahu yana cewa Allahumma ighfir ansari ko Allah ka gafarta wa mutanen Madina wali abna'il ansari ka gafarta ma ƴaƴan mutanen madina wali abna'i abna'il ansari ka gafarta wa ƴaƴan ƴaƴan mutanen madina ya ma'ashar al-ansar kun san wannan kissan ayyuka ina jin lokacin da manzo Allah je yakin Fai ko Hunain Hunain inda aka samo ganima mai yawa sai manzo Allah ya raba wa mutanen Makka duk da cewa su kafirai ne annabi ya raba musu su kuma mutanen ansar mutanen muhajirun da sauran musulmai da suke gani su suka sha wahala a wajen yakin kuma ya cancanta a ce ai ganima a basu sai aka tattara ganimar kuma aka ba mutanen makka duk da ce ba musulmai bane manzo Allah yana da hikimar yin haka to sai suka dan ji zafin abun kai da wahala wani da cin na'am moriya eh akwai ni problem haka na hausa to sai suka ɗan ji abun nan ɗin suna cewa annabi ya nuna bambanci yau ya za a yi ɗiba ya ba mutanen mutanensa mutanen makka dangoginsa da ƴan uwansa alhalin ba musulmai wani kuma muka yaƙi to shine abun sai ya zo kunnen manzon Allah ana kace na to sai manzon Allah ya tara su a wajen ya yi musu wannan lecture a ba a yi fatawa maka ba a ba a yi fatawa maka ba Eh, fatu maka shine last wannan yakin hunayi ne na'am waɗanne a ba musulmai bane ya ta san a cikin manzan Allah ya yi bisa wata hikima yana so ya jawo su zuwa ga musulunci ne ya musu wannan kyautar sai mutanen madina suka sha wahala kuma daga madina aka taso aka wuce ta makka, domin hunain yana eriyan makka can closer to makka a kan madina to can aka yaƙi sai manzo Allah ya rarraba ma mutanen abin nan eh na'am na'am eh shine shine a'a fatu maka shine karshe shine karshe eh shine karshe shine karshen fadan da aka yi ina fata an gane ko a takaicen takaicewa sai suka ɗan ji gunaguni haka yanzu Allah ya ba mutanen makka musulmai sai ya ba mu waɗansu daga su waɗancan ɗin wanda suke cikin makka ɗin to su ko mutanen madina ba a ba su ba to annabi dai ya san hikiman da ya haka ya ce to da ya ji ya tara mutanen madina ya ce musu amatar dauna yanzu ku ba kwa so an yarji a ghairukum bishati wan na'ami waɗansu su koma da abin duniya raƙuma da tumaki ko kuma wa tarji'una antum wa fi sahmikum rasulallah? ko kuma ku koma manzon Allah shine naku yanzu idan aka tara wannan ganima tumaki da awaki da raƙuma da aka samu aka ce ku ku koma ku zaɓe su da su da manzon Allah wa kuke so da wa za ku zaɓa ke ku yanzu ba za ku yadda a ce mutanen nan sun koma makka da abin duniya ku kuma kun koma da manzon Allah tare da ku manzon Allah ya musu wa'azi sosai kalu sai suka ce bala ya rasulallah waɗannan kason su tumaki ne da awaki da raguma. ku kuma kason ku annabi ne sallallahu wanne ne ya fi muku Ƙalubala suka ce ya rasulullah radina mun yarda fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yace al'ansaru ansaru karshi wa aibati wato mutanen ansar su ne su kaman hanta ne su tamkar kayan ciki na ne ta hantan mutum da kan ciki yana iya rabuwa da shi yace haka ansar suke a wajena law talaka nasu wajiyan. da za a ce mutane waɗannan za su bi wannan hanyar waɗansu mutane su bi wancan hanyar ya ce wa salakatil ansaru shi'iban su kan mutanen ansar mutane madina suka bi wannan hanya manzo Allah ce la salaktu shi'ibal ansar ni hanyar da mutanen ansar suka bi zan wato yana nuna don falalan su kenan Allahumma ighfir lil ansari Allah ka gafarta mutanen ansar to kaga annabi ya musu addu'a su wanda suke a raye da 'ya'yan da za su haifa da jikokin su ma duk annabi ya musu addu'a Allah gafarta musu kuma Allah yarda da su yace duk ma taron mutanen Madina duk inda suke to kaga wannan su suka ruwaito da kansu ka duba sharhi na ɗaya a can al-irshadu lil mufidi wal lafzu lahu shafi na 77 a cikin littattafan shi an suka kawo wannan suka bayyana darajan sahaban manzon Allah musamman ma mutanen Madina kun ga in bracket fi ghazwati Hunain a yakin Hunain ne manzon Allah ya faɗi wannan ka duba wani littafin su mai suna I'lamul Wara eh shafi na 132 sun kawo musamman ma a karkashin ar-ruknul awwal rukuni na farko fi zikrin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-babu rabi babi na hudu fi zikri maghazi a karkashin ambaton yaƙe-yaƙen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi da kansa sannan ka duba tafsiru manhaji sadiqina fi in ilzamil mukhalifin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in za ka samu lifaffin lahil tashani, wani mawallafin littafin to kaga littattafai ne duka guda uku innan na shi'a ne to ku duba a cikin su yadda suka kawo menene iri yadda manzo Allah ya ba ma Eh, sahabai kuma musamman na madina ya yarda da su ya nuna darajarsu waƙala na biyu waƙala aliyu binu abi talib sun kawo maganan na aliyu binu abi talib kamar haka radiyallahu anhu ya ce faza ahlus tafki bi sabtihim lallai ba rigaya sun rabauta da rigayansu su wanne ne al-muhajirun al-muhajirun sune as-sabiqun awwalun su suka riga yi kowa zuwa ga musuluncin nan yake duk wanda ya riga ka a abu to ya rabauta ya fi ka ba za ka taɓa kama shi ba ba za ka taɓa kama shi ba ko school inda kuka yanzu ka duba in ku ne tested a school din tun irin na da sai ka samu da kira a samu kaman ku duk wanda za su zo bayan ku kasa da ku ne wanda za su zo bayan waɗancan ma kasa da su kasa da su kasa da su har yanzu aka kai inda ake zama ma a waje ko in a classes din ba ma azuzuwa ba ma kujeru har primary yanzu zai zama to primary yanzu idan aka ɗauko maka mutumin da ya yi primary a da'irin lokacin su plus 7 din nan sai ka ji turancin shi ma malam dan secondary yanzu ba zai yi shi ba ko dan university to in mutum ya rigaye ka a abu to ya rigaye ka yana da wata falala sama da kai saboda dalilin rigaya din to shine sayyidina ali ke yake faɗin cewa faza ahlus sabti ma'abutan rigaya wanda suka rigaya zuwa ga musulunci nan sun rabauta kawai a wajen rigayan nan su suka riga amsa wa manzon Allah sallallahu su suka riga mara manzon Allah baya su suka riga su suka riga duk wanda ya musulunta hatta mutanen madinan da suka karbi musulunci daga baya da wanda suka zo bayan su ba za su kai batch first batch da suka fara imani da annabi din nan ba ba za su kai su ba duk wani mayaƙi ba zai kai mayaƙin badar ba domin yaƙin badar shine farkon yaƙi a tarihin mai musulunci ka duba darajarsu duk ba wanda zai kai su har duniya ta naɗe to shine shi yasa Allah ce wasabiquna al-awwaluna sai fara ce min al-muhajirin tukuna fa sai ce wal ansar wallazina tabauhum sai wanda suka bi su daga baya Eh, su Allah ya ce radiyallahu anhum mu kuma hai Allah ya sa condition sai ce wallazina taba'uhum sai mun bi ta farkin su tukuna in muna so mu samu yardan Allah din sayyidina Ali ya ce wa dhahaba al muhajirun al awwaluna bi fadlihim ka gani wato muhajirun al awwaluna wanda suka hijira na farko mutanen Madina sun tafi da duk wani falala duk wani falala duk wanda ya zo bayan su ba zai kai su ba shi yasa a musulunci a shugabanci na da za a samu yanzu shugabanci na musulunci mai magana da murya ɗaya to a makka za a same shi kuma dole zamanto cikin ƙuraishawa ne ƙa'idan dokan kenan shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu ya rasu nan mutanen Madina suka gudu suka je ina ne taqifatu bani sa'ida sai suka zabi wannan a a bin ubada din nan sa'd bin ubada suka zaɓi sadu bin ubada ba manzo Allah ya rasu suka ce shine shugabansu. sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suna can wajen gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo musu kawai ai gashi mutanen Madina har sun je sun zaɓi shugabansu. shine sayyidina Umar ya bar wajen ya zo ya ce wannan al'amari na shugabancin al'ummar musulmi ba na wani bane na mutanen ansar na mutanen muhajiru nan ne wannan al’amuran ce bai dace ga kowa sai ga shi domin su ne farko sai dai ku ku zamanto ministoci amma shugabanci overall dole sai abin nan yake mun ji kun taimaka mana da muka yi hijira kun ba mu masauki kun ba mu mafaka kun ɗauke mu a ƴan uwa amma duk da haka wannan bai nuna cewa ku zo kuma a ce ku za ku shugabanci wanda suka riga ku ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba ya nuna falalansu sosai ina fata an gane ko to wannan shine yanzu don Allah ko a mulki ko a mulki na suwa suka rigaya wajen mulkin kasan na suwaye an samu kamar shi sardauna da su ta faɓalewa ba samu ba so wanda ya rigaye ka a waje abu ya rigaye ka kawai ga suna har yau har yau za ka ji in shekara ta zagayo ana taron gamji eh, a tuna da gamji mazan menene eh, a je a ci nama a ci snack a dan abin amma banda aiki irin nashi ba irin aikin shi za a yi ba kaga muna mu sai haka da sai abin nan shi da ko an zo yanda ake ba mu labari don ba ma yawa yanda na ji ko ka zo neman aiki aka ce baka iya ba yake ka iya a haka aje an ɗauke ka na arewa ya je neman aiki aka ce babu abin da ya cika ya ce to na can saman shi sauka sai a tura a tura a tura wannan ɗin har zuwa ƙasa na'am na'am na'am na'am eh eh eh, eh. na'am eh haka ne su ba kenan ka san sun zamani da su ka gani to haka haka yanzu duk za ka samu duk za ka samu ba wanda ba wanda zai yi mulki ya fi su shi sa in mutum ya rigaye ta a abu in ka zo ka rika masa addu'a kawai Allah ji ƙansuwa ne ya yafe musu kurakuransu ba za ka yi irin nasu ba ne za ka irin nasu ya mutu yana da gidaje da suka suna da gidaje manya-manyan gidaje suna da guest houses suna da menene suna da babu amma kuma sunansu har yanzu Allah ya yana ƙara daraja shi yana ƙara daraja shi ko mutum idan ya leka zai dan shekara hudu din nan fato har yayi abunda zai yi shekara tamanin nan gaba abunda zai ɗiba a ɗiba kawai da zallan aikin ne shiga ƙauyuka ai mutum ba zai tsaya ya yi du'o da na siyasa irin na yanzu ba sai ce zai zama sanato ko dan house ko menene Littafi ake a game ake bada na alawansi da kaza da kaza shine kawai Allah wanda ya rufa mana asiri to shi ya sa magabacinka ya fi ka magabacinka yanzu idan ka ga wani gini a tsaye daren turan da aka yi shi ai wannan tun zamanin su sardaunan in ka ga wata kwalta har yau ba ta ɓare ba a ce tun zamanin su sardaunan in ka ga wani abu a tsaye shi ne. kalli titunan nan da aka yi zai ka duba parking space na nan taso nan na waje so uku ana yin shi ina yi so uku ana yin shi in aka yi ruwan sama ya kaga ya wanke da duwatsu kan sun fito haka gwammace magara ma da kasan zalla aka yi creative kai aka bar muku irin hanyoyin kauye din haka za ka tar da su stadium ga su ne da makamantansu haka za ka tar amana kuma duka yan shekarun nawa aka yi Allah ya musu albarhe mutu ya yi takwas a nan ko titi bai yi ba ko titi amma a takwas din nan an yi abubuwa na ban mamaki Allah ya yi ma rayuwar albarka ya yi ma mulkin albarka na shida yawa ya yi wa rayuwar albarka ya yi wa mulkin albarka kuma har yanzu Allah ya ɗaukaka sunayensu duk inda aka je dai sunayensu eh alfarman su din ne da albarkan da aka yi ake taro shekara shekara ana zo a ci abinci ka za ka tar yanzu mutum ya kai shekara takwas ka ji biliyoyi kiru. wani boje din ba zai kai miliyan bai ma kai miliyan ɗaya ba ka za ka tar a yi makaranta kyauta a yi secondary school kyauta komai kyauta komai kyauta haka za ka tar abin ya rufa mana a tuni sun tafi wajen Allah ba komai a hannunsu mutane suna shaida ba su da gidaje yadda kuka ba da shaidan mutum annabi ya ce haka zai tashi a gaban Allah ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa sai ya je duniya ilahira da filaye da gidajen da ba za a zauna ba da menene da ba za a zauna ba mutum ya abun nan kuma da wani ya samu ne kaga an fito kuma ana ana zagi ana suka ana abin وقال رضي الله anhu sayyidina ali ya sake cewa ku duba abinda sayyidina ali da kansa yake faɗa laqad ra'aytu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ni aliyu sayyidina aliyu na ga sahaban manzo Allah sallallahu alaihi da ido na ma ara ahadan yushbihuhum minkum ban taba ganin ɗaya daga cikin ku wanda yake kamantuwa da su ba laqad kanu yusbihuna shu'usan ghubaran sun kasance suna wayan gari cikin kura kansu a dukunkune haka irin gashi a dunkule din nan wa qad batu sujjadan wa qiyama sun kwana sujjada da tsayuwan dare ne kawai ya sanya su kuran nan budu budu ka gansu kawai goshin su idan suka fito gari yawa ya ka gansu butu butu saboda su gashin su su yana sauka gashin su eh, gashin laraba ka san in kai sujjada sai ka ga ya sauka ya kwashi kura haka namune ne a dunkule yana kallon sama ina fata an gane ko to na su din saboda gashi ya sauka wani mai masu irin gashin idan suka yi sujada zaka ga duk gashi ya ya gangaro ya sauka a kura in suka tashi su ɗebo kura in suka je sujada eh, ka kaga kuma gashi ya ɗebo abin nan to in suka wayi gari za ka gansu putu putu da kura kawai an kwana sallah da sujada wa Allah sayyidina Ali ke bada shaida yake ba wanda zai kama da su wa yurawihuna baina jibahihim wa qududihim suna wayan gari ta ga tsakanin gwastansu da eh, abin nan ɗinsu kumatunsu duka kawai ga sunan za ka ga hawaye ne kawai yake gangarowa wa yake kuna ala mitlil jamri fi zikra ma'adihi za ka ga su tsaya tamkar tamkar garwashin wuta bi ma'ana saboda yawaita tunanin makomansu gobe iyama aljanna ne ko wuta sai ka ga suna kuka suna tafarfasa kamar yadda za ka ga garwashi jikinsu ya ɗau zafi ka bai baina ayunihim rakbul mi'za fi tuli sujudihim kai idan ka ga tsakanin idon su nan goshinsu goshin nan za ka ɗauka irin abin nan na eh, akuya ɗin nan akuya tana da wani ɗan tuntu a nan haka irin akuyoyin nan saboda tsaban tsawaita sujada da suke yi kawai nan in su yi wani irin yawa eh irin wannan na kafan na ya ake kiran shi na kanta kanta kawai ta yi haka kawai saboda sujada idan zukira Allah da an ambata musu Allah kawai ko wata aya hamalat a ayunuhum sai kaga idon su kawai ya ci ko da hawaye hatta ta bulla juyubu kaga kawai hawa yana gangarwa sai ya jika kirjin su gaba daya wa madu kama yamidu shajar sai kaga mutum kawai yana lankwasa kawai kamar yadda bishiyar take lankwasa a lokacin da ake irin iskan nan haka za suna haka bishiyoyi haka za ka sarar da su khaufan saboda tsananin tsoron minal iqab tsoron ukubar Allah wa raja'an tawabi da kuma kwaɗayin ladan Allah wa qala radiyallahu anhu shi sayyidina ali ya sake cewa wannan maganar sai yanzu ku duba sharhi na can na uku nahajul balaga nahajul balaga shafi na ɗari da arba'in da hudu za ku samu a cikin littattafan na shi'an ne fa suka aka ambaci irin wannan ibada na sahabai na ali ya sake ce usikum a lokacin da yake khalifa yake ina muku wasiya a matsayina na khalifa ina muku wasiya fi ashabi rasulillah game da sahaban manzon Allah ku girma masu lata subuhum kada ku zage su sayyidina ali yayi tawonin yayi tawonin yayi ta gargadi da jan kunne lokacin da yake khalifa kaga a lokacin da shi an suka fara fito da waɗansu ƙungiyoyi suna ta la'antan sahabai da su sayyidina usman ce to la ta subuhu na'am eh, duka littafin su ne eh littafin su na shi na margabatansu eh, fa innahum ashabu nabiyikum manzo Allah eh, sayyidina Ali yace kada ku zagi sahaban nan domin su ne abokanan annabinku sallallahu alaihi wasallam wa hum ashabuhu alladhina lam yabtadi'u fi ad-din shay'an su ne sahaban annabin da ba su kirkiro wani abu na addini suka cusa a ciki ba duk abin da kuga suna yi fiyoli daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walam yuwaqqiru sahiba bidi'atin ba sa taba girmama ɗan bidi'a. na'am awsani bi haula'i yace ya mun wasiya da waɗannan wasiyoyin sayyidina ali in ji wanda ya ruwaito wannan maganganun duka a cikin littattafansu ne aka ruwaito a ku duba footnote na farko can sharhi na ɗaya hayatul qulub littafinsu na shi'a na majalisi din nan mai suna rayuwar zukata mujalladi na biyu shafi na 622 eh, wakala kuma saidina ali ya zo kunga wannan maganganu ya yi su akan almuhajirun yanzu wannan kuma ga abin da ya faɗa game da al'ansa ya ce falamma awawun nabiya mutanen madina yayin da suka ba manzo Allah mafaka sallallahu alaihi wasallam wa asabahu da sahabansa wa nasarullaha suka taimaka wa Allah wa dinahu da addininsa ramatumul arabu an kautin wahidin ku tuna lokacin da laraba suka yi taron dangi gaba akan mutanen ansa sai sun gama da su fatahalafat alaihimul yahud mu duba yahudawa da suke makwabtaka da su banu quraiza da banu nazir da banu kainuka suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da larabawa da mushirkai akan sai sun gama da mutanen madina wa ghazathumul qaba'ilu qabilatan ba'da qaba'il sahabban manzon Allah nan mutuna kabilu ɗaya bayan ɗaya kowanne sai ya kawo musu har ya yaƙi da su suna nan suna rike da musulunci nan suna nan suna mara manzon Allah sallallahu baya fatajarradu li nusratillah suka fidda komai suka sake dukiyansu suka bada rayukansu gaba ɗaya don taimaka addinin Allah wa qata'u ma bainahum wa bainal arabi min al ibad suka yanke igiyoyin zumunci tsakaninsu da sauran laraba da ba musulmai ba duka aka yanke zumunci wa ma bainahum wa bainal yahudi min al hilf suka zo suka yanke alaka tsakaninsu da yahudawa gaba daya wa nasabu li ahli najd suka kaima mutanen najd yaki wa kihama wa ahlu makka wal yamama can wajen riyad wa ahlul hazani was sahal duka suka kafa da su a yaƙi domin tabbatar da musulunci wa aqamu qanata din suka zo suka gina santa na addini wa sabaru ta hamasil jalal suka yi haƙuri a ƙarƙashin yunwa da fatara da cututtuka hatta danatil arabu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ba har aka kai lokacin da laraban gaba ɗaya suka zo suka yi saranda kawai idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sai ga su larabawan ne suke zuwa su kawo kansu suna ta shiga addini duk sahabai ne suka yi irin wannan tsayuwan daka suka mara manzon Allah baya sai da idda sakon Allah qabla an yaqbidahu Allah wa ra'a minhum qurratal ayn manzo Allah sallallahu ya ga soyayya da kauna da natsuwa game da waɗannan sahaban nan nasa qabla an yaqbidahu Allah kafin Allah ya dauki ransa ilaihi ko ba haka ba a lokacin da manzo Allah yake ciwon ajalin nan Abubakar yana musu sallah kun sa akwai lokacin da ya leko ya bude ya leko ya ga yanda ake sallah ake safu sahabai suka yi ta yi wa abakar <clears throat> irin subhanallah annabi ya zo ina manzo Allah ce kai kai ya koma ciki to ya samu natsuwa ce lallai ko bayan ransa waɗannan da ya yarda da su to shine sayyidina ali ke nuna wa mutane falalan su fa duk su suka yi wannan aiki yau kai baka yi wa musulunci komai baka zo ka zauna su ne abin la'anta su ne abin zagi su ne abin kafirtawa su ne abin kaza abin kaza abin kaza ba ka yi komai ba yadin ma baka taɓa wukan yanka albasa ma sai an aro daga makwabta wani sa'i ko ta timatir a wani gidan ba san komai ba addinin an ki karanta shi an ki yada musulunci a fita da awa ƙauyuka an ki an ki amma mutum da ya ji an ambaci waɗannan da suka yi wa addinin nan hidima to su ne kuma abin zagi abin la'anta ai wannan asara ce kan wallahi asara ce ko musulmi dan uwanka na wannan zaka sashi a gaba kana la'an kana tsina kana zagin shi kana tsine masa ina za ka tsira ballanta na sahabai eh manzo Allah sallallahu alaihi bi hasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim idan kana so ka gamu da sharri isasshe ka rika wulakanta dan uwanka musulmi da kuke tare ka gani dan uwanka na yanzu ma ballanta na mutum ya daura kariya ya ce na na Aisha ya jasa ya sa mata abin da ke na na Aisha wal iyazu billah da Umar a kawo wani jaki a ce menene duka a rika muzanta sahabai irin waɗannan manya manya Allah zai bari don ba su da rai ba zai kare su zai kare su shine sayyidina Ali ke nuna musu muhimmancin waɗannan sahaban wa kana zainul abidina radiyallahu anhu zainul abidina ya kasance yad'u lahum dan sai sayidina ali jikan sayidina ali dan manzo eh, jikan manzo Allah sallallahu yana yana musu addu'a ne idan yana sallah fi salati yana ce Allahumma ya Allah na wa asabu Muhammadin khasatan wannan addu'ar da zai yi ka tura ta zuwa ga sahaban manzon Allah kawai alladina ahsanu suhba wanda suka kyautata wato abokantaka da manzon Allah wallazina ablawul bala alhasana fi nasrihi wanda suka yi ba da na ban mamaki wajen taimaka manzon Allah Allahumma ya Allah wa ka sadar da wannan addu'a sai yayi masahaban manzon Allah wancan sai ce to ga wata addu'a ita kuma ina so wa ausil ila tabi'ina ka tura ta zuwa ga tabi'ina mabiyan sahabai lahum bi ihsanin wanda suka kyautata wajen bin tafarkin su alladhina yaquluna wanda kullun zaka ji suna ce rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana mu musulmi na yanzu wani ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to da yan uwan mu musulmin da suka rigaye mu wajen imani su waye suka rigaye mu wajen imani sahabban manzon Allah sai tabi'una sai tabi'u tabi'in duk wani generation da suka rigaye mu Allah ka gafarta musu bil imani khairar jaza'ika ka satanta musu da mafificin sakayya wa farakul azwaja ya Allah waɗannan bayin Allah sahabai da tabi'un su suka rabu da matayensu hmm? wa auladin wal auladi fi izhari kalimati yanzu waɗansu da suka musulunta suka bi annabi a ta dalilin su ne fa suka rabu da matayensu ko ba haka ba ba samu a tarihi ba wani ya rabu da mai dukiyansa wani ya rabu da iyayensa aka fidda shi duk ya yadda ya bar iyalan shi da ƴaƴan shi shi ya musulunta ya bi manzon Allah aka kwace dukiyan shi aka fidda su daga garuruwansu, su duk saboda musuluncin nan da mara manzon Allah baya sai ya zaman to yanzu ba a musu addu'an alheri ba la'anta ya dace suka cancanta hmm? waye anan aka kwace ƴaƴan da matan shi da dukiyan da abin nan don kawai yana musulmi fi izhari kalimatihi don kawai bayyana kalman Allah wa qatalul abaa akwai wanda fa a yaƙi suka zo suka kashe iyayensu karara ko ba haka ba iyayensu suna kafirai su suna musulmai aka zo filin yaƙi ga iyayensu suna kallo suka rufe ido suka kashe su saboda makiyan annabi vice versa akwai iyayen da suka musulunta ga 'ya'yansu nan a cikin sahun kafirai yaƙi ya haɗa suka fille kansu suka kashe su domin su tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba dan Abdullahi bin Saba'i din nan shugaban munafikan Madina wanda ya rantsa yake la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al wallahi idan muka koma Madina daga wannan yaki to sai mu yan asali yan ƙasa, ji Abdullahi bin sai mu fidda yan cirani wai wai sahabai da suka zo madina shine ɗanshi shi da ya ji ga da baban shi ya faɗa manzo Allah da aka je shiga madina ya zare takobi ce baban shi ya tsaya sai annabi da sahabai da musulmai sun fara shiga tukuna ya shiga daga baya don ya san shine kaskantacce ba annabi ba to duk fa sun yi wa iyayensu wannan sun kashe ƴaƴansu a sahun kafirai waɗansu ƴaƴan sun kashe iyayensu su nuna kawai musulunci musulunci ne kai in kana bin manzo Allah kai ne nasu amma na baya su zo su ce Allah ya tsine mu ya la'ance su shine sakamako mutum ina ya kashe mahaifin shi a test to don don ba musulmi bane hmm? duka su yi wannan fa a iya baka kwabi kai ka kare wuyan ɗanka ba saban nan fa sun yi fa kare wuyan iyayensu a wajen yaƙi sun kashe su kai saboda ba sa bin manzon Allah sun kare wuyan ƴaƴansu da iyayensu don wannan musulunci rayu har mu riske shi wanda suka zamanto su ne sababin kamana musulunci ya zamanto taka musu da saka musu da la'ana da tsinuwa da kullum wai shine aqidan mutum shine abin da zai kai shi aljanna hmm? yace wa faraqul azwaja wal aulada fi izari tali wa qatalul abaa wal abnaa ko fi tasbiti nubuwatihi ku duba footnote na sahifatu sajadiyya الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسن حسين عليهما السلام شافنا أربعين دا خدزوا أربعين دا بيار تي باراغراف نقر شيئا وقال أبو عبد الله أبو عبد الله وهيكنا الحسين شكوغا أبين ديشي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثني عشر ألفا صحابا من ذا الله دل يوان يوان سؤال نلوكتين واتو إثني عشر ألفا wato a wannan lokacin su dubu goma sha biyu ne samaniyatu alafin minal madina dubu takwas daga madina ne wa alfani min makka dubu biyu daga makka wa alfani min tulaka saura dubu biyun kuma waɗanda aka sassake su haka walam yura fihim qadariyun ba mu taɓa gani mai aqidan qadariya ba ko ba murji'e wanda suke musun sifofin Allah wala haruri ba mu taɓa gani wani ɗan haruriya ba ko ba mu'tazile wala sahibu ra'ayin ko wanda yake da wani ra'ayi daban da ya saba ma manzon Allah kanu yakuna laila wan nahar sun kasance suna kuka dare da rana idan ka same su wa yaquluna suna roƙon Allah suna cewa itbid arwahana ya Allah ka ɗauki rayukanmu qabla an na'kula khubzal khamiri wato kafin lokacin da zamu zo wato mu abin eh, da ake nufi kafin abin da eh, duniya ta budu mu samu abin da zai raba mu da addini wannan ku duba alkhisal sai wasu ilar riba an tambayi riba rahimahum eh, radiyallahu anhu an qawlihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum na fa kaman taurari suke fa bi ayyihi muftadaitum ihtadaitum duk wanda kuka dauka kuka yi koyi da shi to kawai kun kun shiryu an tambayi wato a riba game da wannan daga cikin limaman da suka jera a can wa an kaulihi da kuma faɗin manzo Allah da'u li asabi kai ku bar mun sahabaina ku fita harkan sahabaina ina jin suka ne yayi yawa manzo ce kai ku bar mun sahabaina ku bar min kayana inda kuka gan gansu faƙala rahimahullah sai ya bada da sai ce haza sahih waɗannan kalmomin ingantattu ne yuridu man lam yughayyir ba'dahu wa lam yubajji ina nufin wanda ba su canja aqida ba ba su canja kuma salo ba eh, wani addini ba wa rawa al-hasan al-askari al-hasan al-askari ya ruwaito rahimahullah yace anna kalimallahi musa lalle Musa kalimun lahi ko wanda ya magana da Allah annabi Musa ya tambayi Allah ta'ala faƙala ya ce fahal fi sahabatil anbiya'i ya Allah shin a cikin sahaban annabawa da ka aiko gaba ɗaya a duniya kowane annabi da ya zo yana da sahabansa To annabi Musa ya tambayi Allah ya ce waɗanne sahabai ne akramu inda kamin sahabati waɗanne sahabai ne suka fi girma da daraja a wajenka ya Allah bayan nawa ƙala Allah azzala ce ce ya Musa amma alinta baka san cewa anna fabla sahabati Muhammadin baka san falalan sahaban Muhammadu sallallahu ala jami'i sahabatil mursalina fifikonsu da dukkan sauran sahaban manzanni da annaba da aka taɓa aikawa kamar yadda fifikon ali muhammadin ala jami'i ali nabiyin yadda iyalan annabi muhammadu sallallahu su ne sama da dukkan iyalan wani annabi baka san sahabansa ma ba haka ba su ne sama da dukkan wani sahabin annabi kai wa ka fadli muhammadin ala jami'i mursalin yadda ka san akwai fifiko darajar manzon Allah sama da dukkan wani manzo da aka aiko ko annabi to haka falalan sahabansa suke sama da duk wani sahabi na wani annabi haka falalan iyalan gidansa suke sama da dukkan iyalan wani annabi so sahaban manzon Allah sun fi sahaban duk wani annabi da aka taba aikowa su kansu suna bayan su amma su ne kuma mutum zai sanya yake la'anta yake zagi su suka ruwaito wannan fa ku duba sharhi na biyu can tafsirul hasan al-askari shafi na goma sha biyu tafdilu ummati muhammadin sallallahu wanda yake nuna fifita al'umman annabi sallallahu sama da dukkan al'umma mu duba biharul anwar mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya babu ma na bihi musa a ƙarƙashin babi irin da annabi musa ya gana da allah har ya masa wannan tambayoyi Warawa aidan kuma ya ruwaito annan laha ta'ala qala li adam Allah maɗaukakin sarki ya faɗa annabi adam alaihi salam yace inna rajulan lallai akwai wani mutum min man yubghidu ala muhammadin duk wani mutumin da yake gaba da kiyayya da fushi da iyalan gidan annabi muhammadu sallallahu ashabahu da sahabansa alkhairina wato mafifita ko kuma yayi fushi da ɗaya kawai ba ma sahaban duka ba mutum ya yi fushi da sahabi ɗaya ya kyamace shi ko mutum ɗaya daga cikin familin manzon Allah ya ce la'azabahullahu azaban wallahi da sai Allah ya masa wata irin azaba yake wa adam da an samu mai yin haka a lokacinsu to da Allah sai ya masa azaban da lau qusima ala misli adadi ma khalaqa Allah da za a raba raɗaɗin azaban nan da za a masa da girmanta a raba ta da duk adadin abin da Allah ya halitta na 'yan adam la ajma'in da azaban ta gama da su gaba ɗaya bi ma'ana irin azaban da za a yi wanda ya zagi sahabi ko ɗaya daga cikin familin manzon Allah ko ya yi disgracing nasu to azaban da shi kaɗai zai rika ɗanɗana da an rarraba shi ga dukkan wani ɗan adam da aka halitta da ta gama da su amma shi kaɗai zai ɗanɗani irin wannan azaban su suka faɗa fa ka duba sharhi can eh, tafsirul eh, tafsirul hasan askari eh, shafi na 361 zikru taubati adam akwai biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 331 babu anna du'a al-anbiya'i ustujiba bitawassuli wal istisha'i bihim wani babu can da suka wallafa to suka wannan falalan sahaban a littattafansu amma za mu ji nan gaba kuma in Allah ya raya mu gobe mu ji inda suka yi hutun suka canja me yasa suke kafirta su kuma duk za mu ji su suka ruwaito wannan su suka ruwaito wannan Allah wajen rufa mana asiri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik